manuniya. alamu dai duk da daddagewar da 'yan masar da tare Najeriya suke cewa suna iyaka kokarin su game da tata da tantance ministoci wasu masana a Najeriya na musu kallon 'yan nanaye. Ni ban ga wani abu daban da yanda aka saba ba al'adar yanda ake tantance ministoci a majalisar dattawa. aikin mu ba zaɓa ba ne, amma aikin mu shine a zaɓo a kawo mana sannan mu tantance kuma shine annan mana yi. Game da kallar hamɓarar da gwamnatin Bazum a Nijar kuwa 'ya'yan jam'iyyar adawa da masu mulki ne ke ci gaba da baje bayanin da a da ake ganin shi a ɓoye. Duk cikin ƙasar nan ko ina an yi tir ba a yarda da su ba saboda haka su ne suka ce sun karɓe mulki amma ba ta ƙare ba. Eh, babu hashi eh, ga yau waɗanda suka yi jofin mulki al'umma ƙasar Nijar ta hiye musu kowa. Shi kuwa masanin siyasar duniya da harkar diflomasiya farfesa Kamilu Sani fage bai cewa duniya ke cewa ai rikicin Rasha da Ukraine ne ke neman naso zuwa Afirka ta salon juyin mulkin da ya ce akwai wasu manyan duniyan da ke ta faman alaye. Waccan rigima da ake fama da ita ta yakin Rasha da Ukraine ita ce za ta iya yin naso idan ba a yi hankali ba a wannan rikici na Nijar. Waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryan da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanimu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a kai tsaye. Shiri na ɗari da ashirin da tara cikin jerin shirye manuniyan da ke son ganin an sharewa talakawa hawaye. Mai yiwuwa kuma tunanin takun toshe abubuwan da ka iya sa zub da hawayen ne suka sa wasu masana ke ganin ba abin da ya sauya a Najeriya idan dai har za a yi waiwaye. Dabta Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ya ce salon tata ta da tantance ministoci a tare Najeriya har yanzu dai bata sauya zani ba domin ya lura akwai alamu na yaye-yaye. Ni ban ga wani abu daban da yanda aka saba ba al'adar yanda ake tantance ministoci a majalisar dattawa. In rashin samun wato ingantattun mutane su zo ne a cikin wannan ma an samu wanda ba su inganta ba in wanda suke da watakila kashi a gindini dama suna da matsala a nan ma an fara nuna akwai wanda ko karatun nasu bai kai ba duk irin dai abin da aka sauwa samu. To dakta wai shin ya ya kamata su majalisar dattawa su tantance ministocin? To abin da ya kamata shine kowane minista an turo shi an san ga aikin da zai. Wa'annan ma'aikatan suna da kwamiti a cikinsu wanda wa'anda suke cikin wannan kwamitin wasu sun dama sun zauna a majalisar majalisa shekara takwas shekara sha shida za su iya sanin me wa'annan ma'aikatar take ciki cikin wannan mu'amalar za a kafa yanda za a yi wa ƙasa aiki amma an ka kula a yanda ake a Najeriya ana ɗaukan mutum ne saboda a biya shi ladan shi ko kuma zai yi amfani a tafiya ta gaba ko kuma yana da kusanta wacce ana son shi ma a ce masa ya yanke talauci daga yau. To dakta kana ganin za ta canja zani kuwa? Yariya? Abin da zai canza za a ci gaba da yanda ake tafiya ne saboda wannan abin da aka kafa kenan tun farkon siyasar har yanzu. Sai kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara wanda ɗan masarjan tare Najeriya ne sanata Abdulaziz Yari na jihar Zamwaran da ya dinga takun kuɗa tarin tamboyi ga tsohon gwamnan jihar Kaduna ya ce iyaka abin da su yi kenan duk lokacin da aka ce shugaban ƙasa ya kawo musu jerin sunaye. Tun mu aikin ma shi ne in an kawo sai mu yi aikin da constitution ya ba mu dama ne cewa mu tantance ko mu gamsu sannan kuma sai mu miƙa mashi ya ci gaba da aiki da abin da ya kawo aikin mu ba zaɓa ba ne amma aikin mu shine a zaɓo a kawo mana sannan mu tantance kuma shine annan muna yi na ji tambayoyin da kai wa tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El Rufai me yasa ka ga ya dace kai mai wa'annan tambayoyin a to ai saboda na san layin da mu muke tafiya Nasiru ma Nasiru ba mutum ne wanda a sabo gare ni ko ba ko ba na san yadda yake tafiya da mu'amalarsa da kuma kwaɗayinsa ga abin da yake son ya ga wannan sashen na ba da wutar lantarki da farfadowa da masana'antu na san sha'awar sa aure saboda haka muna sa rai zato kyakkyawa cewa zai shugabanci wannan ma'aikatar so akwai bukata in taɓa wannan haujin domin al'umma sun cewa sun san shi da dama amma dai su ƙara sanin cewa eh wanda a wurin to ya san matsalolin wurin da kuma najeriya kuma abin da yake hangen yi. ba wai ka yi wa'annan tambayoyin ne bisa wai ka ga kamar ya cancanci wannan wurin ba ne cancanta duk abin da ka bana su cancanta don an san shi kuma an sa abin da ke kafin yau tun bayan sanar da barar da gwamnatin muhammadu bazum na jamhuriyar nijar wasu 'ya'yan jam'iyyar suke cewa babu yadda za su miƙa wuya saboda ka koma da mai ko dan me za su tabbatar da sun yi tawaye sakataren labarin jam'iyya mai mulki ta pnds tarayya malam iro isa ya ce a gaya duniya ba za su taɓa faru guguwar rungumar gwamnatin soja a Nijar ba idan dai har suna raye. Mai da ƙasar Nijar bayan ya nuna ba su da kishin Nijar ba su da tausayin talakawan Nijar saboda haka mun yi Allah waddai kuma ba za mu yarda ba za mu shiga gwagwarmaya da su duk cikin ƙasar nan ko ina an yi tir ba a yarda da su ba saboda haka su ne suka ce sun karɓe mulki amma ba ta ƙare ba me kake nufi da ba ta ƙare ba saboda eh, al'umman mu ta Nijar za ta tashi tsaye ta yi gwagwarmaya da waɗannan su waɗanda suna tsoron 'yan ta'adda amma sun zo su gwada ma 'yan Nijar bindiga alhali 'yan Nijar su suka sai masu bindiga da kuɗin lanwansu suka ba su don su kare mutuncinsu. Idan kuka nemi shiga kafar wando guda da waɗannan sojoji ba ku ga zai iya zama muku tarnaki ai ba yau aka fara baya ma an yi hakan sojoji sun tashi sun karɓi mulki kuma mun yi gwagwarmaya da su ba so ɗaya ba ba so biyu ba saboda haka mun saba ne da gwagwarmaya kuma yin ta zamu sai dai kuma game da ƙaƙaba ƙa'idojin takunkumin takurawa sojojin Nijar da suka yi juyin mulkin da ECOWAS wato CDAO ta yi kuwa wani ɗan jam'iyyar model lumana ta adawa malam Muhammad mai duka ne ya ce ai babu wani abu da zai sauya domin kan 'yan ƙasar ta Nijar ya riga ya waye. Ni a tunani na ita sai da yawo ba su yi tunani ba sosai eh, saboda irin matakan da suka ɗauka sai a ce kusan ma babu ƙasa wadda aka yi mulki waɗanda aka ɗauki matakai irin waɗannan. kuma wannan abubuwa ne waɗanda ba shi sawa mutane su dawo a kai ne saboda al'ummar ƙasa ita ce ke sassan cikin halin da take kuma yau kowa ya gani eh, da aka hito aka ba da goyon baya taro ne wanda ba a taɓa yi ba nan cikin yamai mutane sun ga al'umma da fifi sun hito wannan shi na nuna cewa mutane na cikin ƙangi sosai kuma al'ummar ƙasa ba ta yarda da irin wagga tahiya ba ta zamanto ko an zaɓe ka kana mulkin ƙasa ya zamanto ba ruwanka da al'ummar ƙasarka sai dai abun da wasu ke so don haka babu hashi ga yau waɗanda suka yi juhin mulki al'ummar ƙasar Nijar ta hiye musu kowa idan eh, haka zancen eh, matakai da suka ɗoka ko su yi amfani da su ko kar su yi amfani da su ba zai hana ba Nijar ta ci gaba insha Allah. dai wannan rudani da rikita rikitar rugurguza gwamnatin da aka zaba a jamhuriyar Nijar ya sa masana irin su farfesa Kamilu Sani Fagen da malami ne a jami'ar bahar ta Kano Bula yana wa duniya cewa ko su abubuwan dubawa game da wannan juyin mulkin da ya ce ko su kasashe da ya lura suna ta faman kewaye kewaye. Eh gaskiya ana ganin cewa maganganu da shi ba bazum ya yi cewa ya nuna wa ita faransa yatsa za su iya zama dalilin da faransa ta yi kutukutun ture shi duk da ta fito a yanzu tana nuna cewa bata goyi da bayan juyin mulkin ba amma an san a gurare da yawa ta yi hakan to amma prof bayan nan ka ambaci kuma rasha me shigo da rasha ita rasha ka san a siyasar kasa da kasa da a tsarinta na kwamanisanci da rasha da china ba sa shiga harkar siyasar duniya yanzu da suka shigo suna ƙoƙari ne su samu kafa inda za su zauna shi yasa da aka yi wannan ita ce kaɗai wacce ta ce ta yi maraba da wannan juyin mulki kuma ta shiga daman a makwacin Nijar da haka wacce rigima da ake fama da ita ta yakin Rasha da Ukraine ita ce za ta iya yin naso idan ba a yi hankali ba a wannan rikici na Nijar. iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rafi iko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙarewa ne kullun aka ce gagari ya waye domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da uku ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun daddafe idan ma sun yi sa'a kenan babu maganar kiranye kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Suleiman Muminu Barma da Muhammad Hafiz balle sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muka yi amfani da su babu alamar jirwaye. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya.